aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi an ta gurɓata dujiki ya gurɓata gaba ɗaya in ta gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallo da sauraron wannan tasha mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na a'malul qulub shiri na ayyukan zuciya idan kuma ba manta ba a wancan shiri da ya gabata mun yi bayani ne kan wasu matakai guda takwas da zuciya kan bi ta kansu kafin ta kai ga mutuwa ta kai ga kekashewa wadda yake daga nan kuma sai tabbatuwar halaka allah ya kiyaye mu mun yi bayani ɗaya bayan ɗaya tun daga tsatsa da zuciya kan yi sakamakon laifi da mutum zai aikata na zunubi ya ƙi tuba har wannan wato zunubin nan ya taru a zuciya shi ya ta zama baki har ya kasance an rufe wannan zuciya da sauran dai matakai-matakai daban-daban har zuwa wato mutuwa zuciyan ma baki daya to a yau in allah so ya yarda za mu shiga kai tsaye cikin ayyuka na zuciya waɗanda yake allah ya yi umarni da su maki sallah ya yi umarni da su wanda idan an aikata su ne za su zama tamkar rayuwa ga asali wato zuciyarmu ma'ana za su zama waraka ga irin waɗancan wato laifuffuka ko kuma cututtuka na zuciya irin su munafunci da shakku da su shubuha da dai sauransu waɗanda muka riga muka yi bayani a darussa da suka gabata to kafin mu shiga cikin ayyuka na zuciyan ɗaya bayan ɗaya za mu yi bayani akan matsayi da kuma daraja da falala da ayyukan zuciya suke da shi to yana da kyau mu sani cewa wato zuciya tana da wata irin daraja da kima wanda yake babu wata gaba a jikin dan adam da ke da irin wannan daraja da kima domin ne wato yawancin ayyuka na ibada da bauta da kusanci zuwa ga allah maɗaukakin sarki to zuciya kusan ita ce jagora zuwa gare su wannan yake ba ta wani irin daraja da fifiko fiye da sauran gabbai Allah maɗaukin sarki dama ya halicce mu ne don mu bauta mushi kamar yadda yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah yake cewa ban halicci mutum da aljamba ban halarci da mutum ba sai don su bauta min ba wai ina neman wani abu na arziki ba ne daga gare su su waɗannan bayi nawa da na halitta a'a ni ne mai azurta kuma mai ƙarfi saboda haka mu ne muke neman bukatu gurin allah maɗaukakin sarki muke nema a suturce mu ne mana arziki ya rufa mana asiri duniya da lahira amma allah abin da yake bukata mu bauta mushi to saboda haka jagora gurin bauta, allah maɗaukakin sarki shine kyautatuwar zuciyar nan tamu kaga wani yana ƙara nuna maka muhimmancin zuciya kenan gare ka sannan zuciyar nan ita ce kamar jagora na mutum zuwa ga alkhairi ko zuwa ga sharri duk abin da kaga mutum ya aikata in na alkhairi ne to ka tabbatar da cewa zuciyar shi ce ta zama ta kwarai kuma ta mai iso ta mai jagoranci zuwa ga wannan alkhairin haka idan ya aikata wani sharri wani abu na masha'a to kasancewa matsalar daga zuciya shi ne saboda haka zuciya kamar ita ce komanda kamar ita ce jagora na dukkan wasu abubuwa da mutum yake aikatawa a wannan rayuwa kuma shi ne ke karfafa mutum kan yayi ko ya bar wani abu duk wa'azi da za a yi wa mutum wa'azi yana da tasiri za a yi wa mutum wa'azi ne a ce mushi kayi kaza Allah na so ka bar kaza amma daga ƙarshe abin yana komawa zuwa ga zuciyar mutum ne sai ka ga mutum ya gamsu ya karba wani kuma ya ce kai ban yadda ba to zuciyar shi ce wannan yana fassara maka abin da ke cikin zuciyar shi shi ya sa eh, da dama daga cikin sahabban maki sallallahu alaihi wasallam da manzo ya isar musu da musulunci ya musu bayanai da ya kasance zuciyar Allah ya tsarkake ta ya sa za ta zama ta kwarai ne kawai sai suka yi tunani kawai sai suka yi imani akasin haka kuma wasu suka yi imani suka ce ina ba za su yi ba wasu ma daga cikin gidan manzo sallallahu alaihi irin su Abu Jahal haka da sauransu kaga iri-iri suka ki imani wannan me yake nuna maka wato illa da kuma mummunan umarni da zuciyarsu ta basu kenan a ga zuciya tana da tasiri kuma tana da wani irin wato ƙarfi na wato juwa mutum zuwa ga abin da take so shi yasa kudu shi yake da muhimmanci mutum ya dinga roƙon Allah ya sanya zuciyar shi ta zama ta ƙwarai mutum ya dinga yawan faɗin wannan kada Allah ya karkatar da zuciyar shi bayan ya samu shiriwa shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'ar cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik yana yawan faɗin wannan cewa ya Allah kai ne mai caccanja zukata ma'ana yanzu kana da wannan tunani an jima ka ji wani tunani ya zo kana cikin tunani na yin ma biyayya da da'a da sauransu a kurin sai ka ji shaidan ya gicciyo maka a zuciyarka ka ji kai kana so ka yi barna ko ka dinga jin cewa kana ganin kyashi wane me yake faruwa kaza da kaza ka dinga jin haushin wani ko ka yi niyyar ma ka cutar da shi duk wannan wato matsaloli ne na zuciya wanda manzo sallah sallam yake kokarin neman tsari kuma Allah ya tsare shi wannan darasi ne gare mu cewa mu al'umma shi to mu yi kokari fa mu dage wannan addu'o'i domin samun zuciya ta kwarai wanda yake za ta zama ba mai wato samun matsaloli tana canjawa zuwa ga abubuwa ko tana karkata zuwa ga fasikanci da, munafunci haka da sauran cutuka na zuciya masu illa ba so shi yasa wato hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaita a cikin littafansu daga sahabi annu'uman ibn bashir manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun lallai halal da haram a bayyana suke ma'ana allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a littafin shi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda allah ya aiko don ya dinga bayani akan abin da alƙur'anin yake nufi shi ma ya yi bayani kaga kenan komi a bayyane yake kenan an yi bayani filla filla to amma kuma wa huma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas a tsakanin halal din nan da haram to a wasu abubuwa a tsakiya waɗanda yake suna da rikici tare da su za su iya wato sa mutum ya dinga ganin cewa kamar bai fahimci wannan shin halal bane ko haram ne hakurin ya dinga samun wasu ɗan rikici a kai to babban abin da ake so da kai shine abin da yake na halal ne muhimmi an riga an yi maka bayanin shi ka aikata shi kada ka bar shi ka yi kokarin neman wani sauki daban haka da sauransu ko a baka fatawa ka ce a'a ai gwara dai a samo mai dan sauki sauki ko ko ka ce ai sabanin malamai rahama ne ya kamata a je a samo wani kauli na wani malamin fiqihu da ya dan sassauta ko da babu wani dalili mai karfi sai ka ce ai ka fi son irin wannan a'a in dai abu ya riga ya tabbata gashi nan halal ne aka ce halal ne ga aya ga hadisi an baka to kawai abin da ake so zaman lafiya ka aiwatar wanda yake kuma na haram ne to kada ka yi tawili ka ce za ka aikata shi ma ka nisance shi gwargwadon yadda za ka abin nan ka nisance shi kwata-kwata wanda aka umarce ka kuma ka yi kokarin aikata shi gwargwadon yadda za ka iya wannan shine abin da ake so su ko abubuwa da suke na rikici to za ka ga cewa babban abin da ake so ka yi shi shine manzo sallallahu alaihi yake cewa wato famanin taɓa shubuhat duk wanda ya nisanci irin waɗannan abubuwa masu rikici to fa wannan istabra alidinihi wannan ya kubuta da addinin shi ana sa rai ba zai fada cikin wani kangi na matsala ba ba don komi ba saboda ya tsayu ga abin da yake gashi nan na zahiri sannan kuma ya nisanci abin da yake an haramta mushi saboda haka kaga bai da dama bai da lokaci da zai je yana jefa kanshi cikin rikici na waɗannan abubuwa rikitattu masu rikitarwa sannan ya kubuta da, mutuncin shi amma kuma duk wanda ya yi tsaurin kan yake ganin cewa zai iya yiwuwa ya faɗawa irin waɗannan rikitattun abubuwa to manzo sallallahu alaihi yake ce mushi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram duk wanda ya je ya bugi kirji ya fada wa abubuwa irin waɗannan rikitattu ya dinga biye biye haka da sauransu yana neman sauki to lallai ya sani wannan zai fada cikin haram ko ma ya fada ciki ba don komi ba shi yana kwatankwacin makiyayi ne wanda yake yar'a haulal hima yushiku an yarta a fihi kamar makiyayi ne ga gonaki dama da hagu gaba da baya sai kasance ɗan tsakiya guri ƙanƙani ne yake tafa da dabbobin shi so kaga babban abu da ya kamata ya yi wa kan shi shi wannan makiyayi shine ya yi ƙoƙari ya samu fili wato eh, na ciyayi wanda yake yana nesa da gonaki haka da sauran saboda waɗannan gonaki guri ne da bai kamata ya shiga ba saboda ba haƙƙin shi ba ne in ya shiga zai fada cikin barna ne kenan so kaga bai kamata ya tsaya irin tsakiyar wannan gurare wanda ko ta ina gonaki ne ba to haka wanda yake aikata waɗannan abubuwa rikitattu yake bin mushtabihat to kamar yana tsakiyan guri ne wanda yake kan iyaka yake kiwo to daga ƙarshe zai iya fadawa cikin gurin da ba a so ya fada ya tsallaka iyaka kenan to shi yasa duk wanda zaka ga yana bibiyan sauki ko yana neman wasu ƙauli dan a mai ruksa a mai sauki wanda yake kuma babu wani dalili ya tabbata akan wannan saukin da yake nema sai kaga da ƙarshe zai iya fadawa ma cikin haram ba tare da ya sani ba Allah ya tsare mu to shine da ƙarshe wanda shine ma dalilin wato karanta wannan hadisi da muka yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimuhu ma'ana kowane sarki kowane jagora yana da waɗansu iyakoki da ya ajiye yake cewa kada a wuce wannan duk wanda ya wuce to za a ga yana da wata ukuba ko wani sakamako ko wani narko da zai aiwatar to wanda ya fi kowa allah maɗaukakin sarki iyakokin shi abubuwan da ya haramta duk abin da Allah ya haramta to mutum in yana neman zama lafiya to ya yi kokari kada ya kusanci wannan gurin muhimmin abu manzo sallah suna ke cewa ala wa inna fil jasadi mudghatan a cikin jiki akwai wata tsoka wannan tsokar manzo sallah suna ke cewa idza salahat salaha al jasadu kullu idan ta kyautatu to duk jiki ma ya kyautatu yayi kyau wa idan fasadat fasadal jasadu kulluhu haka idan ta lalace ta ɓaci to jiki gabaki ɗaya ya lalace haga wannan yanki na hadisin wanda ya zo daga ƙarshe muhimmin yanki ne kuma muhimmin abu ne wanda yake ya kamata mu bashi tunani domin yana fito mana da darasi da kuma abin da muke tattaunawa a kan shi fili magana ta zo daga bakin fiyayyen halitta wanda wa ma yantiqu anil hawa in ji Allah in huwa illa wahyun yuha maganar da yake ba wai son zuciya bane ko abin da ya ga dama a'a abin da Allah ya yi mushi wahayi ya bashi umarni shine yake faɗi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka wacce idan ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru idan ta ɓaci duk jiki ma ya ɓaci ɗan uwa 'yar uwa lalle za mu so mu ji wannan wace tsoka ce manzo sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yake cewa ala wa qalbu wannan tsoka ita ce zuciya idan zuciyar mutum ta yi kyau to ya gama yin wato dace kuma ya gama rabauta haka idan ta ɓaci to ya gama yin asara domin da ƙarshe dai in ma dai aljanna ne kuma in ma wuta allah kiyaye mu ɓangaren wato bayani da ƙara haske da tsokaci ga wannan hadisi wanda muka ce imam bukhari da muslim suka rawaice su suka rawaice shi wato alhafiz ibn rajab allah ya mushi rahama yake faɗi a cikin littafin shi jami'ul ulum wal hikam yake cewa wato faɗin da manzo sallallahu ya yi na cewa a cikin jiki akwai wata tsoka wadda idan ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru in ta ɓaci gaba ɗaya jiki ya ɓaci wannan tsokan nan ita ce zuciya to malamin nan yake cewa lallai akwai ishara zuwa ga cewa dukkan wani kyautatuwa da gyaruwan wato motsi da kai komo da mutum yake yi to yana ta'allake ne da yanayin yadda zuciyar shi take duk wani aiki na halal da mutum yake aikatawa wannan yana fassara ya zuciyar shi take ne haka kuma duk wani mummunan aiki da mutum yake yi shi ma wannan yana nuna ya zuciyar mutum take ba don kuma ba mun fahimta daga hadisin can cewa zuciyar nan dai ita ce kamar jagora ita ce komanda ita ce mai ba da umarni ga dan adam sai malamin ya ci gaba da cewa idan zuciyar mutum ta kasance mai lafiya ce tsabtatacciya ce mai son bin allah da umarnin allah ce wanda yake a wannan zuciyar babu wani abu da ke ciki in ba son allah maɗaukakin sarki ba da son abin da allah maɗaukakin sarki yake so to saboda haka ya ci gaba da cewa ma'ana duk lokacin da muka ga aiki ya zama mummuna ya zama na sharri to wannan yana fassara mana yana nuna mana ya zuciyar nan take kenan to kaga kenan a takaice kana iya cewa zuciya ita ce sarki ga duk wasu gaɓoɓi na jiki dukkan waɗannan gaɓoɓi da muke gani babu abin da ya fi zuciya muhimmanci hannu da muke gani ƙafa da muke kallo kawunanmu da sauransu da sauran gaɓoɓin jikinmu to dukkan su baki ɗaya zuciya ta fi su muhimmanci ta fi su daraja ba don kuma ba ita ce kaman oga kenan ita ce komanda gare su duk wani abu da suke yi umarni ne suke ɗauka daga gare ta directly kuma duk wani abu da aka gani a fili mutum ya aikata ko ya yi wani abu ko ya yi kaza da kaza to tushen wannan abin wannan al'amari daga zuciya ne kawai yake ba daga wani guri ba wannan ke nuna cewa zuciya jagora ce kenan wannan yana nuna maka mahimmancin ta kenan kuma da mahimmancin kula da ayyukan da za su inganta ta su kusantar da ita zuwa ga Allah saboda haka zuciya jagora ce wadda ba a saba mata duk abin da zuciya ta ce a yi ta mutum zaka ga kawai shine zai aikata ba zai yiwu ba zuciya ta ce a yi kaza mutum ka ga wani abun daban galibi bai faruwa haka so shi yasa mu ta roƙon Allah mu samu zuciya ta kwarai in muka aiki na kwarai to wannan yana nuna kenan umarni ne aka ɗauka daga can hakan ka ga mummunan aiki to umarni ne shi ma mummuna aka ɗauka daga wannan zuciya din to wannan bayani yana nan a cikin littafin shi jami'ul ulum wal hikam kamar yadda na faɗi a shafi na 74 sannan shafin islam ibn taimiyya yake cewa bautar allah maɗaukakin sarki tana kunshe da sanin allah da san allah da ƙasƙantar da kai zuwa gare shi tana ma kunshe da ƙari akan haka shine san abin da wato Allah yake son shi da kuma abin da Allah ya yarda da shi bayan kai ka so Allah to kuma ka so abin da shi Allah din yake so duk wannan yana daga cikin cikar ibada ga Allah maɗaukakin sarki to duk waɗannan abubuwa mutum ya so Allah ya ƙasƙantar da kai zuwa gare shi ya so abin da Allah yake so ya yarda da abin da Allah ya yarda da shi wato waɗannan abubuwa ne wanda yake Ga baki ɗaya suna da alaƙa da zuciya ne ma'ana son allah da ƙasƙantar da kai zuwa ga allah ayyuka ne waɗanda yake suna nan kunshe cikin zuciya ba kowa ba ne za ka ga ya samu dace da irin wannan wato matsayi mai girma sai in zuciya shi ta zama ta kwarai ne irin waɗannan abubuwa daga ciki akwai tsoro na allah maɗaukakin sarki da mai da al'amura zuwa ga allah maɗaukakin sarki da kuma dogaro ga allah maɗaukakin sarki da yadda da hukuncin shi kaga a taƙaice shekul islam allah mishi rahama ya kawo mana wasu ayyuka ne na zuciya waɗanda yake masu daraja masu ƙima wanda yake a ina ne suke suke samun tabbatuwa yake cewa a cikin zuciyanmu ne suke to wannan ba a samun dace da irin haka har sai mutum ya yi makan shi kiyamun laili ta hanyar waɗansu al'amura waɗansu ayyuka da za su sa zuciyar shi ta zama ta ƙwarai ya zamana tana son allah maɗaukakin sarki tana so don allah tana ƙi don allah sannan tana ƙasƙantar da kai zuwa ga allah wurin ibadar shi sannan tana wato tsoron allah maɗaukakin sarki tana tawakkali tana mayar da al'amarin ta zuwa gare shi saboda haka yake cewa kasantuwar zuciya tana da irin wannan daraja mai kima wanda yake duk yawanci ayyukan na zuciya a cikinta ne suke tattaruwa wannan shine ya sa allah maɗaukakin sarki babu inda yake kallo a cikin jikin mutum allah maɗaukakin sarki da kawai yake kallo a tattare da mutum shine kawai zuciyar shi hadisi ya tabbata abu huraira ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah madaukakin sarki baya kallon wato mu da dukiyoyin da muke da su Allah madaukakin sarki ba wannan abun bane ya dame shi halittar da Allah madaukakin sarki yayi yayi ta ne saboda wato wata hikima don mu bauta mushi kuma mu gode mushi akan wannan abubuwa da ya mana yake cewa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya fitar da mu daga cikunan wato iyayenmu ba mu san komai ba babu wanda ya san ina ma yake a wannan lokacin aka fitar da shi a ɗauke shi nan a yi can da shi a goya shi a raine shi yana kuka da dai sauransu allah ya sanya mana ji da gani da zukata don mu gode mushi so kaga manufar jiki shine don ka gode wa allah ka ga cewa ga wanda ya min haka wa fi anfusikum afala tubsirun wanda ya min irin wannan halitta ya halicci kowa da komai ya halicci duniya da lahira a ya kamata ko in ce ya zama dole ma in bauta mushi to wannan shine hikima na jiki ba wai a'a dan wani fari bane wancan baki ne wannan kyakkyawa ne wannan kaza wannan ba shi bane abin da Allah yake nema abin da Allah yake nema kawai ibada da zaran mutum yayi ibada ta kware dan Allah to shikenan ya samu ɗaukaka ya zama shine wanda Allah ya fi daga cikin hikima ma na halittar mu din shine dan mu san juna ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah ya halicce mu misali tun daga annabi adam aka fara halitta shi daga turbaya aka zo aka halicci wato 'ya'yan shi ta hanyar aure misali aka zo aka halicci komai da komai haka da sauransu aka sanya mu ƙabilu da yankuna yankuna da ƙasashe daban-daban don ne don mu juna ne ba wai don cewa kowa na yafi wani ba misali ta ɓangaren launin jikin shi ko wasu abubuwa da sauransu da ake fama da shi yanzu ɓangaren wato wariyar launin fata racism kenan misali waɗannan suna gani sun fi wa'ancan duk wannan wato jahilci ne kuma da kafirci ne duk waɗanda ka ga suna ƙoƙarin kula da irin wannan abubuwan to za ka gane cewa sun yi nisa ma da addinin Allah ne don wanda yake kusa da addinin Allah ya san abin da Allah yake so to ya san cewa yanayin kala ko yanayin abin nan naka ba komai bane abin da dai kawai ake so shine tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum haka nan dukiyoyi Allah madaukakin sarki ba wai yana kallon su bane saboda shine razzaq shine ya azurta kowa da wannan dukiya din saboda haka wata dukiya da mutum yake da ita ba wai burge Allah za ta yi ba saboda Allah ne ya bayar kuma yana ba wanda ya so inna rabbaka yabsutu rizqa liman ya sha'u min ibadihi wa yaqdiru la Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so daga bayan shi wani kuma ya kuntata mushi saboda haka gurin ba da dukiya ba shine wai matsayi ko ma'auni da zaka gane cewa wannan shine ya fi soyuwa gurin Allah ba dan Allah ya bashi dukiya saboda Allah yana ba da dukiya ga kafirai ma wani musulmin kuma sai ka ga talaka wanda yake misalai suna da yawa ba sai mun ambata ba don mu gane cewa ba waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki yake kallo ba amma in ya kasance bawan Allah mumini na ƙwarai Allah ya azurta shi da dukiya ya kasance ya tafiyar da ta yadda Allah yake so to kaga haske bisa haske kenan sai ya zama zahaba ahlu dufuri bil ujur ma'abota dukiya sun tafi da ladaddaki masu yawa sai ka ga mutum ya samu albarka duniya da lahira sakamakon wannan dukiya da ya dinga amfani da ita gurin wato eh, ɗaukaka addinin Allah to abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake kallo a bakin fiyayyen halitta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne zukatanmu da kuma ayyukanmu wannan shi ne kawai abin da Allah maɗaukakin sarki yake kallo ma'ana ikhlasinka yin ayyukanka don allah ko aka akasin haka da kuma abubuwan da kake aiwatarwa sakamakon umarin da kake samu daga zuciyarka wannan shine abin da allah maɗaukakin sarki yake kallo amma ba wai sura yanayin jiki ko kuma dukiya ba malam ibn al-qayyim allah mun rahama yake cewa ayyuka suna samun fifiko ne idan aka duba abin da yake cikin zuciyar mutum na imani da san Allah da girmama shi da martaba shi da kuma ikhlasi da kyakkyawan manufa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma ayyukan nan suna ƙara samun ɗaukaka ne kuma suna samun fifiko ne sakamakon yadda ɗan adam ya cire dukkan wasu datti da wasu ƙazanta na zuciya na ƙoƙarin yin abu ba don Allah ba ya kasance kawai allah maɗaukakin sarki ya fuskanta da ayyukan shi to akan haka ne kawai mutum zai samu ɗaukaka ayyukan shi su ɗaukaka su samu karɓuwa gurin allah maɗaukakin sarki ma'ana in ya gyara zuciyar shi kenan shi yasa za ka ga a fili wannan ya yi aiki wannan ma ya yi aiki kuma ayyuka na kwarai wanda kila ake so aka, kwaɗaitar cewa mutum ya aikata su sai ka ga an karɓi na wannan shi kuma wancan ba karɓa na shi ba menene yake jawo haka ne jama'a abin da yake janyowa shine tsarkin zuciya da kuma yanayin yadda zuciyar kowa take to shi yasa duk wanda ya kula da zuciyar shi za ka ga cewa ba zai yi aiki don wani ya gani ya yabe shi ba ba zai yi aiki don riya ba zai yi aiki ne kawai don Allah domin ya riga ya san illar da ke tattare da riya yin abu ba don Allah ba a ranar kiyama yayin da mutum yake ganin cewa gashi ana ba da lada shi ma din zai je a bashi nashi ladan saboda wasu ayyuka da yayi Allah ya san cewa ba dan shi ba sai a ce to ka je gurin waɗannan da kai aikin nan don su in za su baka wani abu su baka alhali ba wani abu da za su iya ba mutum saboda haka mu kyautata zuciyarmu mu yi komai dan Allah dan adam ba abin da zai iya ba mu ba abin da ya ba mu duk abin da muke ciki na ni'ima da falala Allah ne ya ba mu shi saboda haka akan menene zai kasance mun yi aiki saboda wani wanda yake ba abin da zai iya tsinana mana abin da zai sanya mu cikin asara to Allah ya kiyaye mu mu dinga addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam yana addu'a sosai yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa a'udhu bika lima la a'lam ya Allah ina neman tsarin ka in yi shirka in hada ka da wani akan abin da na sani da wanda ma ban sani ba duk wannan tsoratarwa ne akan shirka da kuma irin suriya da yin abubuwa wanda yake ba dan Allah ba saboda haka bayan allah magabatanmu na kwarai wato sun ba mu misalai wanda yake masu kima masu sha'awa sosai domin sun ba da misali a fili karara wanda ke nuna yadda suke kula da ayyukan zuciyarsu za ka ga suna matukar yin muraƙaba ma'ana suna bibiyan abubuwan da zuciya suke aikatawa duk wani abu da suka san zai ƙara musu ƙarfin zuciya da imani shi suke abin da kuma zai kai su ga halaka suna matukar nisantar shi sannan suna rage-rage gurin yin ayyuka na kwarai suna yin jihadi domin ɗaukaka kalmar allah da kawunansu kuma da dukiyoyinsu sannan suna kaucewa dukkan wani karkata da wani irin wato shubuha da kila zuciya za ta iya gabatar musu da shi ko san ransu saboda haka shi yasa suka samu rabauta gurin Allah maɗaukakin sarki su kuma suka samu daraja wanda a yanzu sai ka ga da an ambaci mutum cikin bayan Allah na kwarai zaka ji kana matukar son shi saboda Allah ya rubuta musu karbuwa a sama sannan kuma ya tabbatar da wannan karbuwa din a wannan duniya saboda ayyuka na kwarai da suka yi wannan zaka ga wani ba wani wato misali in ka ɗau sahabbai zaka ga wasunsu ba su kai wasu karatu ba wasu zaka ga abun da suka sani wani zaka ga kaɗan ne amma suna ƙoƙarin aiwatar da abun da suka sani daidai yadda yake suna jin tsoron allah haka bayan allah na kware da suka zo eh, daga bayansu zaka ga ko da mutum yana da karatu za ga karatun nan baki ɗaya aikin ma ya fi karatun nashi yawa ko menene ya sani za ga yana kokarin aiki da shi yana yin ikhlasi yana koma zuwa ga Allah yana kula da zuciyar shi wannan sai ya sa ya kasance sun samu daraja da ɗaukaka a yanzu kuma akasi sai ka ga wani yana da abubuwa da yawa a irin rayuwa ta yanzu amma sai ka ga kila abubuwan nashi ba su karɓu ba wani za ka ga cewa ƙila daga allah ne jarabawa ne ba wai laifi ba wani kuma ƙila saboda rashin kyawun niyya ne wanda wannan yake nuna mana cewa mutum ya kyautata niyyar shi wannan shi ne ke sa mutum ya karɓu duniya da lahira allah ya sa mu gama lafiya kuma ina gani a nan za mu dasa aya ga wannan shiri sai allah ya kai mu lokaci na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kyautatu aikin zuciya وتئنتا جودة لوجك يا جودة النبي فدا أحديثي أنت غرباتا لوجك يا غرباتا غباتي